A makon jiya ne dai aka jiyo tsohon gwamnan Kano Rabi Musa Kwankwaso ta cikin wani sautin bidiyo yana cewa za su baiwa gwamna mai jiran gado shawara cewa ya yi waiwaye kan yadda aka kirkiro da sabbin masarautu guda hudu a jihar da ma sigar da aka bi wajen tuɓe rawanin sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu kimanin shekaru uku da suka gabata. Sai dai a jawabinsa na bikin ranar ma'aikata a Litinin ɗinnan. gwamnan kano abdullahi umar ganduje ya ce sabbin masarautun da gwamnatinsa ta kirkiro za su ci gaba da wanzuwa ko da ya bar mulki a wannan magana da ake magana akan wannan kwankwas yana maganar za a rushe ko kuma ganduje yana maganar ba za a rushe ba to abin da muke magana gaskiya mu al'umma jihar Kano ba shi bane a gaban mu ci gaban al'umma na rayuwa shine a gaban mu yanzu muna buƙatar hanya muna buƙatar asibiti muna buƙatar wuta mu babban burin mu shine gwamnati mai shigowa ta mai da hankali wajen gina mana titina musamman titin nan namu na bayan airport daga Kiss College zuwa Jaba wannan shine abin da muke buƙata ba wai wayannan rigingimu domin yin wannan rigingimin ba abin da zai kawo mana illa ci baya. Wasu daga cikin al'ummar Kano kenan dangane da waɗancan kalamai a kan masarautun Kano. Amma kuma da haya Shu'aibu Ungogo guda cikin masu sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya na cewa. Ƙididdiga da aka bayar akwai matasa da suke cikin harkoki na shaye-shaye fiye da mutum miliyan biyu tsakanin Kano da Jigawa kawai. Don haka da ƙirƙiro masarautu da ruguza masarartu da duk wani abu da ya shafi irin waɗannan abubuwan da abubuwa ne na siyasa da kirkirin ƙananan hukumomi da kirkire-kirkiren joyi duk wannan wasu abubuwa ne da mafi yawanci elite ko kuma in ce mutanen da suke so su dafa madafin iko na ba gaira ba dalili don su zama wani abu shi sa suke kirkire amma a hakikanin gaskiya akwai abubuwan da ya fi damu akwai abubuwan da ya fi damun al'umma nan a mai da hankali a kansu mana saboda haka ni ina ganin irin wannan abubuwan duk ba abu ne da ya kamata mu mai da hankali a kansu a halin yanzu ya kamata kuma al'umma ma ta duba kada ta damu da irin abubuwan da 'yan siyasa suke domin su raba su shi kuwa Dr. Kabiru Sa'idu Sufi malamin kimiyyar siyasa a kwalejin sharafa fagen shiga jami'a ta Kano ya ce a nazarci za mu iya cewa a samun irin wannan takun saƙa ɗin ko cece ku ce akan abubuwa musamman a lokacin da gwamnati wata ke fita wata ke shiga ba sabon abu ba ne a matakai da dama matakan jihohi ɗin, da kuma abin a ko a ita matakin gwamnatin tarayya ɗin, amma kuma da zarar an karɓi mulki ɗin za a shagala kuma da manyan abubuwan da yake su suka shafi al'umma A sannan wani lokacin akwai abin da yake ƙara bayyana ga Uh, musamman uh, gwamnati idan ta shiga uh, za ta ga akwai watakila wasu abubuwan da da bata gansu ta wannan bangaren ba kuma wani abun a zahirance bai bayyana a gare ta ba wanda yake idan ya bayyana dole zai sa sai ta sake yin nazarin yadda za ta tunkari kalubalen idan akwai shi sai dai a ce a jira kuma a gani idan aka karbi ragaban mulki din menene kuma ya kamata a tunkara su kansu abubuwan da suke masu mahimmanci din su za su zo su shige gaba da kansu kuma da su za a shagala abin jira a gani dai shine yadda za ta kasance bayan gwamna abdullahi umar ganduje ya miƙa madafin iko ga sabon gwamna abba kabir yusuf a ranar 29 ga watan nan na mayu da muke ciki mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria